ان في ذلك لعبره لمن يخشى Hakika a cikin ukobar da muka yi wa Fir'auna a duniya da lahira akwai wa'azi ga mai tsoron Allah domin shi ne yake amfana da wa'azi.